da misalin karfe tara saura kwata na maricin jiya ne jirgin ya tashi daga filin jirgin sama na malam aminu a nan kano bisa umarnin mahukuntan najeriya kafin a kai ga wannan mataki sai da gamayyar kungiyoyin matasan arewa karkashin gamayyar kungiyoyin suka shafe yinin jiya litinin a filin jirgin saman na kano suna zanga-zangar lumana ta neman bayanai daga hukumomin najeriya game da wannan jirgi tare ma da rera waƙoƙi na 'yanci. Solidarity, Solidarity forever. Solidarity forever. Solidarity forever. We shall always fight for our rights. ko me yan najeriya ke cewa game da sikin jirgin sunana nura umar wannan hede dai mu ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un domin wannan zalunci irin wannan a zo maka da makamai jihar ka ka tsare abu kuma kana bincike ba a sanar da kai zai tashi ba ya tashi ya tafiyarsa to ka sanar ko wani cikakken zalunci a ciki Salamu alaikum ni ne Adamu Hada. Eh, wannan jirgi tabbas ina da labarin ya zo kuma ya tashi. Shaidai mu ina lillahi wa ina ilaihi rajiun. Don ya kamata mu tashi tsaye don mu duba shugaba na gari ba wai mu biya san zuciya ko kuɗi ba. Sunana Musa ban ji daɗi da aka saki wannan jirgi kamata iya riƙe shi kamar mafarauci ne ya kama nama ya riƙe a zo a fusge daga hannunsa to haka ba karamin sakaki to shi kansa wannan ibada izini ya tashi jirgi na gaskiya bai kyautata mana ba sunana ibrahim sa'ad abin zan ce akan wannan jirgi gaskiya laifin shugabanninmu ne daga kan na kasa zuwa kan gwamnonin jihohinmu su ne gabata a ce sun tsaya sun tantance me ya kawo shi me ina zai je kayan waye dauko daga wace kasa yake wace kasa zai je to kamata iya ce gwamnati ta tsaya ta yi bincike sosai kokwara a sanar da mutane kuma ga abin da ya kawo shi ga abin da zai yi Allah raka taki gona mu dama bakar jaraba ce ta sauka mana garin ba alheri bane rahin tsaro ne ba tsaro a kasa da da tsaro ai ba za a bar shi ya tashi ba masu kula da al'amura ne yana cewa akwai darussan koyo game da wannan dambarwa Malam Habu Ahmed wani mai sharshi ne kan al'amuran yau da kullum a nan Kano. Darasi na farko shine mutane sun fara gane hagunsu da damansu. sun fara fuskanta agogon da zai cutar da su kuma sun fara gane cewa mulkin demokaradiyya ba mulki ne da ya ba da dama a danniya ba darasi na biyu shine abin takaici ne yadda ake ci gaba da samun yaduwar makamai a wannan nahiya ta ta afirka har yanzu hukumomin najeriya ba su ce da 'yan najeriya uffan ba game da wannan batu wannan dama cinikin makamai ciniki ne da ake yin sa abu ne na ɓoye-ɓoye abu ne da ba a yin sa a fili so ba lallai ne gwamnatin najeriya ta fito ta ce maka e ko a ba wala allah gwamnatin ba ta san an yi ba watakila kuma gwamnatin ta sani amma mai bi ita ta fada wannan dama domin makaman su wuce in transit. To su yan gwagwarmaya da suka yi zanga-zangar lumana za a iya cewa sun ci riba ne ko kuma a sun faɗo was? e ribar dai da za a iya ce sun ci guda ɗaya shine sun iya fitowa sun nuna cewa lallai agogon da suke faruwa ga abin da suke faruwa sun kuma gaya wa duniya ga ra'ayinsu amma mataki na farko da ya kamata a ce sun ɗauka kamata a ce wab da suka ga jirgin nan shine sai su ruga kotu su nemi izini cewa kotu ta hana tashin jirgin nan malam habu ahmed kenan a nan kano mahmud ibrahim kwari muryar amurka daga kano najeriya